Kowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Kamaru inda muke mukabala kan ɗaya cikin matsalolin da ke faruwa da mata. Alal misali idan sun tsinci kansu a yanayi na zama jagoran iyalansu ko ta fannin sun rasa mazajensu na aure. Ba tare da ɓata lokaci ba, badin haɗa ku da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru wanda ya jagoranci shirin Muhammad Awal Garba. Bismillah ɗan uwa. Hajiya mutu. kin ga duk irin maganganun da aka yi gaba ɗaya akwai yadda gizo ke saka ko in muka ce gizo ke saka shine an samu an da matsalar take in ma ta bangaren mata ne ko ta bangaren maza ana akwai matsaloli duka bangarori guda biyu to yanzu wace shawara ce ya kamata a ce al'umma su rike saboda a fita daga cikin wannan matsaloli da ake fuskanta alhamdulillah wallahi matsalan da zai iya fitar da mu a cikin wannan jahilci babu she kur'ani wallahi illa kur'ani idan mun karanta ta kada mu bi son rai in mun karanta ta kada mu bi sha'awan duniya kada mu bi ƙaryan duniya kada mu bi abin da zuciya za ta raya mana na ƙarya mu ji tsoron Allah mu biye da abin da Allah ya ce a cikin Kur'ani aiki da Kur'ani shine ba karanta ta ba kawai a juya mata baya ba shi ba ne. sabila da a bayanin da shi ɗan uwa yayi zan ba da alal misali a takaice dai hakan nan wato yau za a samu miji ɗan aiki ne ya yi takardar mazaje da yawa ko su kasance yan aiki kuma yan aiki ba ana mai mm, sunansa ana acti de shi yau saboda avantage ya'ya ana yawa saboda avantage ya'ya ne bai ɓaci ba amma duk da haka kuma daga cikin yan uwa akwai inda suke ƙara kuma mata daga baya a yi aure na biyu aure na uku wannan matan ma mai wa watakila su ma ya nemi su takardar aure a'a ko bai yi ba musamman an samu ɗaya ne kawai kwalmakwal ya auri mata biyu uku amma ɗaya ne take da takardar aure wannan mata ba za ta ce ita ce za ta amshi gadon wannan ɗan taliki gaba ɗaya ba babu saboda mai allah ya shari'anta mata cewa wannan gado ba ita kaɗai ce za ta gada ba. amma ba amma an kika yi wannan magana bace bace lura cewar yawanci mata sukan yi wannan saboda damar da suka samu cewa su kaɗai ne su kai wannan takardan da ya da mijinta sauran matan kuma haramun ne ko ba wannan zalunci ne kuma za su biya wallahi in ba su biya a nan duniya ba ba su ji tsoron Allah a nan duniya ba Allah zai kama su yau kiyama bai yi ba san mata mu dinga jin tsoron Allah kada ki bi son rai kada ki bi son rai ki tausaya marayun nan da mijinki ya bari in Allah ya nufe ki da samun takardar aure gama duk takardun din kin anshi kudin mijinki na wajen aiki a'a wani takacen CNPS wanne ba wanne ba haɗa kuɗaɗen nan kira malamai subhanallah a zaunar da ke da 'ya'yan ma uwarsa na raye ko babansa na raye a yi kasafi a duba yadda za raba muku gado nan a raba ki fita cikin fitina kada ki ce a ke ce mai takardar aure wannan na nasaranci ne wannan na duniya ne amma gadon nan ki sani na dukkan ƴaƴayen da mijinki ya bari ne wallahi waɗannan mata na takardar aure auko ba su da shi wallahi gado ya dawo na ƴaƴaye da sauran mata mataye inda bai sake su ba ku duka kuna tare kada ki ci fariya cewa a'a don ke ce kike da takardar aure ke kadai wannan bai yi ba zalunci ne zalunci ne wannan keta ne wannan kuma ba zai kai ki ko ina ba kuma zuri'a za ki tuna 'ya'yanki kar watan wata rana za su biya a rayuwarsu bai yi ba mata su dinga mata su je makaranta su yi aiki da shari'an addinin musulunci kuma a cire hankali akan maganan gado wake fata mijinsu ya mutu ya bar shi ana ba an san za a mutu auke mace ki mutu ki bar shi aushi ya mutu ya bar amma experience ya nuna cewa mazan din su suke riga tafiya to amma kar a zauna a sa burin rabon maganan gado a cikin zuciya bai yi ba za a wahala kuma za a shi sa ake wahala da yawa ba samun mafita wannan bangaren kaga wannan zuri'a an lalata wancan zuri'a an lalata mata na ta aikin abin da bai da kyau wani malamai za je a nema a'a a rufe baki a'a a bata ayyan kishiyoyi duk wannan yana haddasa abubuwa mara kyau mara kyau mata wallahi azim mu yi hatara da shiga cikin aikin malantakan da za mu ɓata zuri'an 'yar uwa wallahi wata kina kwanci a kabarinki ranar mutuwa za ki ga gaskiya wallahi mu kiyaye mu kiyaye mata na barna dewa mace yi haƙuri yi haƙuri duk abin da mijinki zai yi miki kada ki bi shi da sharrun. maza wata sai ina tausaya ma maza don shi namiji abin da yasa zan yi bayani me yasa nake tausaya ma namiji Ga shi dai yana abubuwan da a tsakanin matansa biyu uku ko hudu amma yana da imani ta wani bangare mai yiwa ya nuna soyayyen shi a cikin waɗannan mata hudu ko uku wannan soyayyen ta ya sama waɗannan nasu ya ƙasa amma shi ya sani Allah ya haramta shi wannan bai kamata ya yi haka ba ya kamata ya yi adalci ma mata yadda ya haɗa duka to mata ya Allah mata kadda malaman su ruɗe ku ki aikata ma mijinki abin da ba shi kenan ba akwai matan da kwanan nan ko da ike wannan auren ɗin auren cin amana ne domin ƙawarta ce to amma ki sani ke ƙawarki da take zuwa gare ki aure bai haramta tsakaninta da mijinki ba fa ke ne ya kamata ki killace rayuwanki kawance kawance nan daga dai yanzu kin samu kanki ki kore wannan kawance kawance in ya kallare ido ya ga cewa matan nan masha Allah zai iya sai ya aura kuma ya ka miki me me zaki ce to an kawo amarya an ce tashi an ka mata amarya zo amarya ta zo ta gaishe ki da ta tashi sai ta tashi ta dinga dukan wannan amarya duka take ma amarya me ta so to kun gani to duk wannan mu tausaya ma kanmu mu tausaya ma mazajen din mu yi hakuri kuma mazaje ku dinga tausaya ma mata mazaje ku dinga hira da matanku ku dinga haɗa matanku in mai mata biyu uku ne ku aikata gaskiya kada ranku ya so ɗaya ku wulakanta sauran zai kama ku a ƙarshen lokaci. To madalla malama hajja ramatu Usman mun gode sai salu a maganan ki da zaki a ƙarshen wannan shiri. shawarar ki ga sauran takwarorin ku mata da mu maza din ah, me ya kamata a ce mu runguma musamman wajen yin takardar auren nan yana kawo matsaloli ga sauran mata waɗansu ana yi da su ko kuma a ce ai dukiyar ma gaba ɗaya na waccan ce ba na kowa ba ne ah, me za ki faɗa kai to gaskiya sai na ce akwai zalunci wasu lokutan malama ta yi magana ta yadda za a iya a yi wato Eh, takardan aure kuma ka gani da wacce ba a yi ba saboda wannan sai in ce akwai cin zali ciki domin kwanaki akwai wani abun da muka fuskanta a hakan mutum ne wanda shi ya kwashe tsawon shekaru da matarsa ta farko sa'annan sun haifi 'ya'ya bakwai ya yi takardan aure da ita amma kuma ya zo ya aure amarya kuma suka yi 'ya'ya uku sai kuma allah ya yi eh, lokacinsa ya yi sai allah ya yi mai rasuwa ita wannan amaryan ba ta da takardan aure to a hakan babu wanda ya san tsakaninsu su uwar gida bata san cewa ya aure ba amarya ma bata san cewa ya aure wannan matar ba a hakan yanzu aboki ne ya je ya sanar da uwar gida cewa tun da yake mai ku ya mutu magana gadon nan yana da wasu 'ya'yan aboki ne ya fitar da magana to wannan za a tausaya wa namiji wanda yake yin haka don sanna ce bai tausaya wa kanshi shi kanshi ba saboda inda ya je kwanta ya bar barna a baya saboda ita wannan matar ta tsaya kai da fata cewa ba za a raba wannan to ka gani inda shi kanshi ya bidiro kansa da matsala inda ike kwance ba zai kwanta sosai ba saboda yanzu wa'ancan shi ya mai da su marayu tamkan marayu na gaskiya bayan kuma ina da suna da ubansu da shi ma ya bar dukiya da za a iya a basu amma sai tashi ya wannan takardar aure to matsalar da nake faɗa a nan tun da yake lokaci yana nuna mana ɗan yatsa a gaskiya ya kamata a ce maza su ji tausayin kansu tukuna bayan sun ji tausayin kansu sa'annan su ji tausayin matan da suke zaune a gidajen su saboda 'ya'yan wasu ne da aka kawo musu kuma ya karbi wannan amana a lokacin da aka ce mishi a rijalu na 'alan nisa' to ya kamata a ce ya tsaya ga wa'annan saboda ya dadirce wajen tafiyar da rayuwar matansa da na 'ya'yansa ta yadda gobe idan ya kwanta dama ba za a da shi a kabarin da yake ba ni maganar da zan yi kenan magana ka na karshe a cikin wannan to alhamdulillahi abin da zan faɗa na farko dai shine hausawa sun ce adalci ginshikin zaman lafiya duk inda ka ga rashin jituwa da rashin da fitina yawa to za a ga rashin adalci na taka muhimmiyar rawa a wannan wurin saboda mu maza Allah ne ya umarta ya ba mu da muna da hali za mu iya adalci ya ce mu auri mata hudu to amma mata hudun ganin dama ne in za ka iya amma kuma adalci ba naka ba ne dole ne dole ne to adalcin kuma ba a ce a'a wannan nasaban gidansu da wancan ba a ce komai sai kayan musu ɗaya ba sai dai in kana da hali kowace za ka iya mata daidai da nasabanta misali zan baka kamar yadda malaman fikihu suke magana idan wannan tana ɗaura zani na jaka ɗari ne a gidansu wannan kuma tana saka na jaka hamsin to in kaga za ka iya za ka iya musu na jaka ɗari ɗari duka wannan ya yi amma in ka ba wancan na jaka hamsin ɗin wancan na jaka ɗari ba kai zalunci ba kowanne daidai da nasabanta ya yi yawa amma ita na ɗarin ka ɗauko ta ka dawo da ita hamsin to ka tauye ta yauwa to amma yanzu mu irin wannan muka rasa kaga an samu matsalan da za a ce mutum yi aure ma har ya haihu yara uku duka matan ba wadda take da labarin ya aure wata ka gani to saboda haka me yake haifar da haka wani kuma matsalan da ya samu daga gidan ita na gidan ma tsoron ta yake yi ita na farkon nan tsoron ta yake yi don ko anguwa ta tafi kai ni na zauna da wanda wallahi tallahi muna zaune matan shi ta tafi anguwa ba abin da ya bude baki ya ce min Allah ya sa ta hadari kafin ta dawo ya wannan abu ya kuma kara gaba ya kore ya hore ma kowa yanda zai yi kuma marayu amana ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyanci ƴaƴa mata ko guda biyu har aka aurar da su mijin ubansu ne yayansu ne kaninsu ne aka ce an mishi alkawari an mashi tabbaci zai shiga aljanna namansa ya haramta daga wuta to amma yanzu wannan kaga muka rasa mun koma mu da kanmu ba a yin abu dan Allah sai don ganin idan kai amma da ka juya baya harkar ya lalace to madalla mala bakar mu da mun gode Allah isa ka da alkhairi ko hajiya rahmatu usman mun gode Allah isa ka da alkhairi mai maimunatu sa'adu ya jarida mun gode Allah isa ka da alkhairi ni muhammad awal gaba na shirin nake ce muku mu zama lafiya kuma muna gode wa jagoran wannan shiri ita ce hajiya madina dauda a mun gode Allah ya saka alkhairi kuma muna fata cewa za a ci gaba da sauraron wannan tasha mai albarka na VOA Hausa a zauren VOA kenan da kasar jamhuriyar Kamaru. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga ƙasar Kamaru kamar yadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya shirya. Da fatan an amfana da shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.